nisan da kashe gida sai ba banka ya kare ka daga ina kake me ne ke gani a aljihunka ya na da yi yarinya sai an tambaya daga ina kike uwarta ta ɗaga ƙafarta ya na da ƙafafun mutum a kumbura lafiya ana yin haka ko ba yin haka mas'uliya ce ne girma wadda iyayen Allah ya ci su. kuma Allah ya saka musu da alkhairi suka yi kuma sun yi iya abin da Allah ya dora musu a yanzu gani muke gwamnati ta ce ki sai wayar GSM su ba kai burgewa ce sai yi tana da GSM gaskiya burgewa ce domin kayan zamani amma ne menene implication ne matsala a da idan ka zo kofar gidanka ka ga wani fitsararren yaro ya zo ya tsaya ya yi sallama da yarka ka fito za ka warkake shi bayan ka bincike shi to a yanzu ba wani ne da zai zo ya tsaya kofar gidan shi bai zai sai sha biyun dare ta yi ke kina can malama ce kina yin sallah kina karatun qur'ani yana nuna turo ne shi text messages dukkan batsar da zai zo ya tsaya ya faɗa mata a kofar gida yana faɗa mata fiye da haka ta hanyar sarfe dukkan lalacewar tarbiyya da ba za ki bari yar ita shiga ba tana nan tana karbe ta hanyar calls da ake bayan sha biyun dare zuwa karfe hudu na alfa to abin tambaya tsakanin da Allah to zo kika saba karba da sai gari kika duba lambobin da suke ciki kika duba waye da waye ke kiranta kirji shi ko mai gidan ya zauna yana bincikar wannan ya game da waɗanda ke kiran da waɗanda suke masa message yana da cewa shi kan shi commitment ɗin ayyukan shi da hidindimun shi sun sa baya iya duba na shi text message balle su bincike na ɗin shi sun ne a kai ƙalubale ne a kai kina da yakin tura ta federal government college da ke bauchi ke kuma kina zamfara ina da ya tana federal government college da ke akwari ko ta ke ke ne kuma kina kaduna kin taba zuwa ziyarar da bakasar kina mina ɗanki tana amadu bello university kin taba zuwa kin kai mata ziyara yau shekara ashirin da hudu da ta wuce tun 1986 a jami'ar bayar da ke kano wani dattijan da ne da takan ya zo ya fashe mota shi nan gaban masallaci ya zo ya duba da ya shi take amma ya ce multazima a gida mai sa hijabi da safa da komai daidai inda zai fashe sai zama filin kwallon kwallo ta raga da ake tsalle a gefa yana kusa da wuta yana so ya ratsa wannan fili kawai irin wata tafi da nasi da kuskure da nan ya juya da ya kai ce da ɗan gajeren wando da ɗan gajeruwar tabuwanta baba ya haka ne da juya sai ta ga indi baba ɗin ne kuwa sai shi ke da cikin graduation na san wani dattijo da sha ɗayan dare zai buga wa 'ya'yan shi waya suna su ɗan mata ne sai kuna ina sun ce abuna cikin hostel sai ce to ku to gana a kofar hostel sha ɗaya na dare ku to gana a kofar hostel har ta kai yakan nemi ikwe wani lokacin kawai sai afka ɗakin 'ya'yan mata dan yadda wani hali suke ciki idan ana ganin wannan dattijan ya fashe ba ma a babin tarbiyya yana yin abin da Allah ya dora mai ba zai yi wani ba domin yanayi kan kai ba ki nema wa kai wuta ba amma kuma ki je wuta saboda tsarki ya dawo dan haka sai a kiyaye babu shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi gaskiya da yace warrajul ra'i في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها السؤال الحديث عند البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجوائه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. duk mutumin da Allah ya wannan ciwon jama'a har kyanwa kuliya mage har kare dan kuyo balle dan mutum idan Allah maɗaukakin sarki ya danka wani ciwo a hannun wani bawa ya ci wannan abu da Allah ya ba shi ciwo a ranar da zai rasu ya rasu yana cikin wannan halinci manzo Allah ya ce sai Allah ya haramta mishi shiga aljanna wannan magana ce annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam sai da annabi ya ganta a aikace ya dawo duniya ya ba mu labari wata ran yana yin wata sallah ne sallar kiswewa rana sai abai ta ga ya ja baya haka a tsorace da aka yi da sallah suka ce mishi lafiya ya ce wutar jahannama aka kawo aka ajiye a gabana sai na ga wata mace a cikin wutar wuta na cinta kuma ga mage tana ya kushe ta sai na ce lafiya ta kake kiwon mace kake ta kama ta ta ɗaure ta ba ta ba ta abinci ta ci ba ba ta kuma ta ta je ta yi kiwo har ma sai ta mutu da yunwa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta ya saka ga wuta ne mata azaba sannan ga mace ta ne mata azaba Allah akbar kun yi irin wannan musiba jama'a idan ya zama yanzu wadda ta azabtar da mage da yunwa Allah ya kai ka wutar jahannama kuma ya kai mage tana ramawa ina ke da ke azabtar da ɗan da kika haifa da shi ko ɗan da wata mata da ta gabace ki a gidan ta kwanta ta mutu kike azabtar da shi da yunwa ko ɗan da wata mata ta zo ta haifa ta fita ta bar gidan wannan ma yake aka azabtar da wata akan kuma ku dubi akasin haka bukhari ya rawaito hadisin da annabi ya ba da labarin cewa Allah ya saka karuwa a aljanna saboda ta shayar da kare ruwa sai su bi karuwa da kare a ɗabi'un mutane duk tunanin duniya ake gani haka ne ko ba haka ba amma a wurin Allah Allah ba a haka ya kalle su ba ya kalle su ne a matsayin bayan shi duk da karuwanci ta amma baiwar Allah ce kuma Allah baya wulakanta aiki mai aiki haka yake inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wani wuri yace min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ya aiki Allah ba zai da aiki ba duk da karuwancin da kai amma ruwan da ta ba ta ba karen yana cikin kishirwa aikin alkhairi Allah ba mafarkin sarki kuma yana fifita rahmashi a bisa shi yace wa rahmati wasi'at kulli shay rahma ta tare da komai dan haka ka roki shi kuma kare wannan ne mutane ke tausayi ba ko da mutane su ga karuwa ba sa tausayi ta mutane su ga kare ba sa tausayi to karuwa ta tayar da kare amma ta samu aljanna ku duba aljanna ta fito tsakanin karuwa da kare وإلى ما تحوري تمسل تبند تحيبا تمسل تبند ولا تحيبا تمسل تبند فدي تفكر جدال لي من نعمة تدوت الإبادة الكبيرش صلوا بحاجة بعض الشكة بجد الشيء قالوا بلن نبي عنه ما تاتكي تسكنت وجل تربية su ne Allah ya dora kashi uku bisa hudu nauyin tarbiyyar da Allah ya danta a hannun sanyi majalisanta dan haka darajar da ta sake kewayowa sai ta kewayo a haka idan Allah madaukakin sarki ya tashi neman haƙƙin iyaye a wurin ɗa sai ya nemi kashi uku na abin da zai nema kashi ɗaya daga wurin ba wannan kashi uku shi ne ake sa rai duk ɗa na da ya yi wa ainihin wato uwar Allah madaukakin sarki ke taimake su daga cikin hanyoyin da ke lalata tarbiyyar yaya shine rashin karfafar yara da rashin sa musu ƙwarin gwiwa da tsoratar da su da tayar da su a cikin firgici ta hanyar duk abin da yaro ya ce a daka musu tsawa sai ya samu abin da malaman tarbiyya suke kira kala kala tsoro sai zama kullum a cikin tsoro yake wannan tsoron sai zama mishi ɗabi'a wadda take ta aure shi ko a aji ka zo kana karantar da shi sai ka ga kowane yaro ya fi jiki amma shi sai ka ga yana cikin tsoro saboda a gida a tsorace don haka duk baiwar da Allah ya mishi ba za ta bayyana ba saboda an samu azababbiyar uwa wanda ta gama firgita shi ko an samu azababban uba wanda ya gama firgita shi akwai yaron da yake tun da yake ba za su taɓa jin yana kyalkyala dariya irin dariya ta yara ba dariya ta ban sha'awa wanda yara in suka kai matuƙar farin ciki da kwanciyar hankali suna da wata dariya in suka kyalkyala kai kanka sai ka ji sun ka sha'awa wani yaron bai taɓa yin irin wannan dariya saboda kullum a cikin ce irin wannan kaɗai ana iya maganin shi ne ta hanyar gawo yawo a jika da kuma mayar da shi ɗa ba bawa da kuma duk abin da ya na burgewa a nuna ya burge da kuma duk abin da ya na kuskure a gyara mashi kuskuren ta hanyar nasiha ba ta hanyar ainihin burge ta shi ba sannan daga cikin al'amuran da suke tabarbarar da yara su lalatar da su akwai ainihin wato shagwaba yara shagwaba yara duk abin da yaro ya nema sai a tsaye shi misali wata mummunar ɗabi'a da wasu mata suka ɗauko a wasu ƙasashe na larabawa wanda wannan ɗabi'ar kaɗai suna yin ta idan miji ya musu kishiya shi ne da zarar mijin da ya mata kishiya sai ta zaunar da babban ɗan shi sai ta ce to baban ka kuɗi ya yi mishi yawa kaga har yana zuwa yana ɗibo matan gari ma yana karowa a gidan to da ka shawara da nake baka duk motar da kake so a gidan nan ka zo ka ɗauke ta kuma ka je ka yi gudu ka fafe salanta duk wanda ka buge ba komai baban ka na da ku wannan ɗabi'ar abin mamaki har a cikin madina za ki same ta sai ki samu yaro ya ballo mota a guje ya buga nan ya buga nan ya buga nan in ya tsaya lokacin ana salati shi sai ki ga ya fito ne wa kan shari'a kawai yana shi yana yana ganin ya burge dan hajiya shi mana hajiya ta taba mashi ta ce baban shi yana da kuɗi shi kuma ya ji abin da yake so wannan yana da cikin hanyoyi da ke ba ainihin wasu tarbiyyar ɗaya waye gari su zama ainihin alaƙa kai a cikin al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ke maka wani lokacin wata hanyar da ake ganin ainihin wato wani sharewa yaro hawaye ce idan ya nemi abin da ya san ana da ikon ainihin aka yi mishi sai fashe da kuka idan ya fashe da kuka shi ke sai kuma a jawo shi a lallashin shi sai a yi shi madadin a lokacin da ya fashe da kuka in ma a dubi hali ya hukunta a fashe ni kukan tukuna ya more ya san cewa kukan ba zai biya mai bukata ba sannan a zaunar da shi a mishi nasiha ko kuma a hana shi kukan karfi da yari ta hanyar yi mishi nasiha wanda za ta gamsar da zuciyar shi Allah ya tsare sa'annan daga cikin ainihin wato abin da yake tabarbarar da yara su lalace rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya wato rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya shi kan shi tabarbarar da yara shi yaro kamar yadda muka ji Allah yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata ba ku san komai ba gaskiya bai san komai ba kuma yana fuskantar barazana ta gurɓata tarbiyya daga shaitan domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin bukhari ya ce babu wani da ya tashi fadowa daga cikin mahaifin shi illa nakasahu shaytanu nakasatan illa isa na maryam wa umma. duk wani yayan ya tashi fadowa daga cikin uwar shi sai shi dan ya kai mai zunguri kuma in zungure shi su ya same shi sai dai annabi Isa da ainihin wato Maryam su kadai ne ba su ainihin wato samu wannan irin hadarin ba idan kun gane wannan jama'a babu shakka kenan ashe wannan dan tun daga ran da kika haife shi yana fuskantar barazana ta ainihin gurbata tarbiyyar shi daga shekara wata hanya ba ki taimake shi shi ne sai ke karantar da shi komai karki ce ai kai yanzu ka kai shekarun da ya kamata a ce ka farka ka ba ya zai ya sani bayan Allah ya an halitta shi ne ya fito cikin ki bai san komai ba ba abin da zai sani sai abin da kika nuna shi sai kin koya mashi da wannan hannu zai rinka yin rubutu in ba haka wasu ya tashi yana rubutu da hannu sai shi kuwa mai da wannan hannu zai ci abinci in ba haka sai shiga da hannun hau. sai shi koya mai ya ake kwanciya in ba haka ba sai shiga da ciki zai da yi sai shi koya mishi in an tashi bacci wacce addu'a ake in za a kwanta wacce irin addu'a ake da wacce kafa ake fara sa takalmi wacce ake fara cewa hatta yadda za ta sanya hijabi ya zauna a cikin ta sai shi koya in ba haka ba sai ta rata ya ci haka za ta nan kama za ta je gidan kalamu sai kin koya masa komai ya ake tafiya sai kin koya masa in ba haka ba sai ki ganta ta kai budurwa amma ba ta ke tafiya ba tana tafiya tafiya irin ta ballagaza sai ki ga ba ta iya daura zani ba shekarar ta goma sha biyar saboda ba ki koya masa ba sai ki ga ba ta iya dafa mafi karancin abin da masu kera shi sun nuna yadda za a dafa shi ya za a dafa taliya ya za a dafa indomi ba ta iya ba don ba a koya masa ba ba ku ya ba tana bukatar sai an koya a shi idan an gane wannan daga cikin hanyar da iyaye mata za su tashi su ba da gudunmawa game da ƙalubalen da ke fuskantar su na tarbiyya shi ne karantar da 'ya'ya duk abin da ya kamata a karantar da su a kuma lokacin da ya kamata a karantar da su bari da akwai yanayin da zai kai ba karatun safe ba ne za ki wa yarki sai ta yi bacci ta koshi kamar karfe biyu na dare sai ki tashe ta ki ce da kiki wa alwala an ce alwala darasi ne za ki ta na minti goma sha biyar game da yadda ake rayuwa sai ta koma ta kwanta duk wannan aiki ne a kai shi ya sa ibnul qayyim a cikin wancan littafi da muka gabatar a ɗazu fasil mawdu ya ce da gwargwadon yadda shekaru ke taruwa akan mutum da gwargwadon yadda barci yake raguwa a kan duba da kyau ku gani yaro karami sabon haihuwa kusan da an yi abu zai gaya ya da barci yake amma yana ƙara watanni barcin na raguwa yana ƙara shekaru barcin na raguwa to a lokacin da ita za ta kwanta tana barci min al-mahadi ila lahadi tun daga farkon dare har ƙarshen dare ko ya kuma sai ya zama a wannan lokacin barcin ma ya tafi a idan mutum barta ta barci tun ƙarfe tara na dare har zuwa karfe biyu na dare sai ki ta in ta tashi sai su da wannan lokacin to shi ne lokacin da Allah yake sauka daga sama ta bakwai zuwa ta daya yana cewa wa zai bauta min wa zai roƙe ni dan haka tashi zai yi sallah ko da raka ɗaya ke a matsayin ki dawo ina da magana in ga nan kin fara ba ta tarbiyya ta addini kafin ki zo ki fara ba ta tarbiyya ta rayuwa sannan sai ke a cikin samarin da ke zuwa wuri waɗanda kuke magana babu wani wanda ya taɓa cewa ki raka shi ni kaza babu wani wanda yake kokarin ya kai hannun shi yana son ya taɓa ki za ki ga tarin fa'idarta ko kuma ta dirke ta ki magana ki faɗa mun ai ni yanzu uwar ki ce amma a matsayin kawai ki ne dan a gidan nan da ni sai ke mu ne ta mai na haka faɗa mai da ta ce ce eh, ke nan da bibiya a yi wannan ba an arziki ba shi ke nan koma ya kwanta kin ga wannan darussan guda biyu da suka baka kin ba ta da ne tun daga wannan lokacin har da Allah zai ɗauki ranta domin yanzu kin karantar da ita principle ƙa'idojin rayuwa suka koya maka wanda za a gina rayuwa a kai wato ashe in mutum ya barci barci ya tashi ya farka ba wai canza tasha zai yi ba ya sake kallon wancan tasha ya kalli wancan tasha ya kalli wancan tasha ashe alwala ya kamata ya sake sallah ce dan adam akwai hanyoyin da yake bi ya gane wane ne mai kaunar shi wane ne mara kaunar shi mafi yawancin yan matan nan fa abinda suke ɗauka na ƙauna na soyayya hakikani ba shi ne na kauna da soya ba amma saboda dan yaki a rayuwa ba ta sani ba sai sun nuna Allah shi in kun gane wannan to babu shakka ba babban aiki a kan ku iyaye mata na wannan kalubalen da ke fuskantar a ƙarƙashin wannan idan dole su karantar da yake bayanai dangane da abin da ya shafi yaya al'amarin haila ne kafin ta balaga kafin lokacin da haila za ta zama mata wajiba ya kamata ta fara sanin wasu hukuncin da kanta da jimawa wata rana a tsakiyar kasuwa yarinya tana kallon nakiya sai ta ga jini na shigo mata sai tsalle sai tufar da kwanan nakiya tana tsalle tana cewa wato Allah ana cewa menene tana cewa jini ana wato tana tsalle kamar mutum zai harbe ta ana cewa ya kake din jini daga ina kake ga kina a kafa ta maza ne ne suke ta dariya a tsakiyar kasuwa ne sai da wata dattijuwa ta samu hannunsa ta gefe da ita wato wannan yarinyar yadda ake mata karatun nakiya ba a taɓa mata karatun jinin haila haka ne ko ba haka ba duk karatun da ake mata na nakiya ne ta yadda za ta sayar da ta san yadda za ta yi rai ta san yadda za ta bada guda shida a naira ɗari ta san halin da ba za ta sallama ba ta san halin da za ta a kuɗin ta sanya ya haka ne mu mana karatun na a ake ta mata ba a taɓa mata karatun jinin haila wannan aiki ne akan hukuma ta kuna tunanin akwai namijin da ko ya kai imamu maliku ilimi zai zaunar da shi ya mata karatun jinin haila dalla dalla irin karatun da ke uwarta za ki mata ba zai yiwu ba saboda da ya fara zaunar da yar da ta kusa balaga ya mata irin wannan karatun sai kuma wani tunani domin yanzu ba gobe bane a wurin yana fassara mu tana son wance amma ba ta so to amma malamai suka ce halin da zai zama ɗaya ya balaga wancan ta mutu bayan shekara uku shi kuma aka ya ka sai mishi ke mai kafa uku ke mai kafa uku naira dubu takwas ce ko dubu goma sha wancan ko an mota ta miliyan biyu a nan ba zalunci domin ana jiran wancan shi lokacin shi zo a yi mishi ko kuwa magana ranar shekara talatin ya zama Apa yang dia lakukan? Amalan yang dia lakukan. wannan karan tsaye ne ga Allah na biyu wannan rashin godiya ce ga Allah bisu shukura ala sa'ama ya idan a zamanin jahiliya idan aka yi wa mutum albishir yana zaune cikin jama'a aka zo aka ce matarka ta haihu sai ce ne in aka ce mace sai jawo rauni sai lullu mafarka shi sai dokutar da kai sai gudu sai ta mai wo wo wo matar ta haihu mace jahiliya ce shi ne ya tawara min alƙawli ya rinka koyewa daga mutane min su ima bushira saboda mummunan albishir wai da aka yi sai ya koma yana nazari a yin kuwa alaƙu ne zai ta wannan gane a cikin wulaƙanci an yadda su fi tura ko ko zai yi turbine ta al'asar Allah ya ce Allah wadaran wannan ɗanyen hukunci ku gaskiya yana daga cikin abin da ke haifar da lalacewar tarbiyya wannan aka haifar mashi mace zai fushi da murna ya da farin ciki da wannan ciki da da yake yi akan matar shi ta dauka dan haka sai watsi da wannan ya tare da tarbiyya Allah ya kiyaye uwar gida idan kin samu kanka irin wannan halin wannan kalubale kike fuskanta kina kiyamace mai gidan ki ya nuna kyamarta ke ma za ki kyamace ta ne saboda ubanki ya kyamace ta na a daidai lokacin da ubanta ya kyamace ta a daidai lokacin kuma ta fi bukatar ki fiye da yadda ubanta yake son ta a lokacin da ta samu kanta a halin wannan biyayya ma'anar wannan magana shi a wannan lokacin za ki bi hanyoyin da za ki kwantar mata da hankali ki yi kokari shi kuma jan hankalin shi akan nuna wannan biyayya to dasa wata bakar gaba ce tsakanin shi da shi to sannan tun da ya sai ta fa ki sani duk abin da ya kamata ya mata na tarbiyya ba zai ba to yanzu wannan bangaren ya dawo kai Ki ga da idan ana sa rai za shi ba da kaso uku ne bisa hudu na tarbiyya yanzu ana sa rai shi ba da hudu ne gaba daya banda haka ba za ki aiki ture masa mummunan tunanin da ke kokarin ya raka kwakwalwarta na cewa ubanta makiyinta ne don kada ka tashi ta ci ubanta kuma ta haɗu da fushin Allah inda akwai a kai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan malamai suka ce sanya mummunan suna da ɗa shi ma yana lalata tarbiyyar shi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da kyakkyawan suna ne in yanzu yana ɗaukan wata mummunar ma'ana sai canzawa annabi ya auri wata mata mai suna barrak mai bin Allah sai sallah mata suna ya mai mata biki mai muna ma'ana yace saboda ka a shigo a ce mai bin Allah tana nan sai ku ce a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wata yarinya ta zo ya ce ki budurwa ce yace ya sunan ki sai ta ce barra sai ce bal anti jamila jamila sunan ki wannan hadisi yana cikin sai a ƙarƙashin wannan karki sake ki sanya wa darki mummunan suna sannan duk wani suna wanda kika ji ya birge yi kokarin bincikan ma'anar shi ba birgewa ba don wani sunan a baki ne yake da daɗi amma ma'anar shi ba su da daɗi wani sunan ba shi da ma'ana yanzu dan Allah sunan da ake sa wa ƴaƴa barakisiya barakisiyan nan fa asalin suna ne na dari a ƙasar morocco marrakesh wani wai mutumiyar ƙasar marrakesh kama rashin iya larabci zai sa a ce barakishiya to yanzu barakishiya da wani yare shi ne ya bar larabci shi kuma bai kai ga hausa ba ya zama Ba shan bari ka duban sunaye masu albarka sunayen da manzon Allah ya albarkace su ana sanyawa yaya kamar Khadija kamar Fatima kamar aisha kamar sauda waɗannan su ne sunaye da su da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya na matan da iyali wasu sunayen ya sanya wa 'ya'yan shi wasu sunayen aka kawo 'ya'yan ya musu hudu ba haihuwa ya sanya musu na irin waɗannan sunaye su ne ya kamata a rinka ɗaura ana sanya wa 'ya'ya kuma da sunayen maza kuma suna mafi shi ne a sanya abdullahi ko abdurrahman ko kuma sanya sunan wasu bayan allah ko salihan annabawa da su da kamar ibrahim ko musa ko isa ko makamantan haka mu ne shi a sanya suna irin malik ko makamantan haka wato sunan mala'iku ko a sanya wata jibril ko israfil ko makamantan haka duk babu ne suna fata an gaji Allah kuma sarki ya taimake Da cikin hanyoyi da tarbiyya take lalacewa jama'a rashin zaman gida da haka wannan wani kalubale ne akan iyaye mata waɗanda suke malaman makaranta ne ko ma'aikatan gwamnati ki duba shi gani yaushe kike zama gida don tarbiyyar kai ko ɗanki ko yayanki ranar litinin za ki tashi tun asuba kina shirye-shirye don kake lantarki a ofis ba za ki dawo ba sai karfe biyar me yi shi ma'aikaciyar banki ba za su dawo ba gida sai wajen karfe bakwai kin dawo cikin gajiya ta'yan suna buƙatar ki kuma ba ma ta buƙatar ki jimiliyar su saboda su ke so ba wai ba ma ta buƙatar su ba magana su ma ba ta so dan haka wata uwar sai ta samu wani falo a can nesa da ta sai ta sa masa talabijin da ke can suna kallo su ita kuma can nesa tana barci a hannun wa suka wuni a hannun nani masu ne, mafi yawancin masu ne nan ko da musulmi ne ba su da ilimi balle da yawancin masu ne nan mu a yau ba musulmi ba ne makiyanmu ne waɗanda wasu ma suna tahowa ayyuka a gidajenmu ne domin gudanar da wani assignment domin gudanar da wata hidima ga al'umma su ta gurɓata tarbiyyar ƴaƴan musu ku ce ki duba rashin zama a gidan nan sai kai ki ranar asabar da lahadi ita ce ranar da kike zaune a gida ita kuma ranar asabar da lahadi ne kin samu kanki a halin zaki tafi makaranta ko kuma ke malama ki zaki je wurin wa'azi ko kuma a lokacin nan ne kike tsara ziyarce-ziyarce ga wasu da za su ziyarce ki ko kuma ga waɗanda za su ziyarta dan girman Allah ya wuce kika zauna kike tarbiyya yare a cikin hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sai ya ainihin kai ziyara gidan wato Abdul Amr dan As ya kai ziyara gidan danci abdullahi sai ya samu matar ɗan ga ta ya budurwa kyakkyawa amma ta yi kutu-kutu ba kunshi ba shafa mai ba kaya kyawawa ya ce lafiya sai ta ce ɗanka ba shi da bukata ya aure ne kaɗai ya ajiye na gida ya wuni azumi dare na yi kuma ya tashi yana sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune sai da sarki da abu dan asu wurin same shi yake na kawo ƙarar ɗana wurin kai da aka kira abdullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da shi fa'alam anna li zawjika alayka haqqan wa li waladika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li zuwarika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu jikinka na da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka ɗanka na da haƙƙi a kanka masu ziyara kama suna da haƙƙi a kanka don haka duk wani mai haƙƙi da ke shi a kanka zai ke ka ba shi haƙƙi yanzu kama ko za ki iya tuna yau watan ki nawa rabar da ki zauna ki tara 'ya'yanki kuna hira kuna wasa da dariya ki kashe wayar ki kashe talbijin yanzu ku rayu shi alamin tabi'a in the world of nature kuna rayuwa ne don wannan rayuwa da muke jama'a mutum ya tare biyar a bugu waya nan hello hello to ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya ajiye aje ya ya na ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tara ƴaƴan a gaba ka zama musu kamar dan drama dan kallon ka za su rinka suna dariya ka taɓa samun lokacin da ka zauna ka kashe wayoyin ka tura wayoyin gefe guda aka kashe talbijin kuka zauna kuka yi hira da kai da 'ya'ya hira irin ta ɗabi'a suna kyalkyala dariya babansu ya ba su dariya wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ɗaukar jikokin shi yana wasa da su kai wasa ya kai wasa jama'a annabi har sa ya tsinshi yake haka ya gwaggwano idanuwan shi su hasan da husaini su kalla su ta kalkala dariya hadisi ne sahihi a cikin littafin al-mustadrak da al-imam al-hakim abu abdullah al-naisaburi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan kwanta kwanciya irin tsararrake su hasan da husaini su hau bayan shi ya nemi su sukutun doyi suna dariya dan haka da suka saba ya nemi su haka nan sai annabi ya ɗauko alhassan ko husaini sai ya masallaci da shi ya aje shi gefe guda tun da yaro bai karami ba zai sallafa ma da annabi ya sujuda yaro da ya ga arha bayan da ya saba hawa sai ya ɗari annabi yana sujuda shi kuma ya ɗari tun da ya saba sahabin da ke faɗin wannan hadisi ya ce muka ga shiru an daɗe ba a ɗago a sujuda ba yace sai na dan dago kai na haka ga lafiya to na hanji yaro na ba nan sai ne don na goma so yau kam jika wa Allah ta ko saboda haka yace da annabi ya dade yaron ya zama abin da yake sannan sai ya sauka sannan sai annabi ya dago daga sujuda da haka idan da sallah sai sahabbai idanuwarsu suka nuna damuwa sai annabi ce na ga dukkan damuwa yace ba komai fa yace dan nan nawa ne ya hau bayana shi ne na bashi ya gama abin da yake yi ta abin da ya faru lafiya kalau jama'a kun ji har sallah da take haƙƙin Allah ce amma a cikin ta an bai wa ƴaƴa haƙƙi yana da wata jika sunanta umama umama din na yarinya ce yar karama da zarar ta ji mune shi sai ta kuka sai ta ɗaje mishi in ta ɗaje mishi har sai ta kai lokacin sallah yake yi maho da ita ya rataya ta a wuya yana sallah ya yi ruku ya dago daga ruku in ya tawo da sai ya daga sai ya aje ta a kasa ya yi sujuda in ya gama sai ya dauke ta sai ya maya malamai suka ce wannan ya halatta a cikin sallah amma shi duba aiki ne fa aikin kuma wanda yake bibiyar junan shi yake ci gaba amma bai ba ka sallah ba amma da ana sallah za ki ɗauki wayar ki ta je son ki amsa kira ba sallah ta ba amma shi ga wannan kuke ke ya ta kai jesar din su nawa amma saboda haƙƙin ƴaƴa da kuma ba su lokaci da shimfiɗa musu yanayi ne da dan haka mu ji tsoron Allah game da waɗannan ƴaƴa da Allah ya sanya su a hannun mu a matsayin tarbiyya iyayenmu da suka zauna a gida waɗanda 'yan boko suke ce musu housewife wannan fa ba zaman asara ba ba rashin wayewar kai wannan zaman da sai a gida ta dafa wa 'ya'yan abinci a kan lokaci su ci abin da shi bature yake kira fresh food yanzu 'ya'yanmu ba fresh food suke ci ba ko mr big ko cikin delight ko cikin republic ko cikin world suka ce suka ce wa 'ya'yansu ba wai republic ba ba fresh food ba ne. duk menene ya kawo waɗannan cimar ba shi da lokaci da sun dafa mana tuwo tuwo ya dahu ya sha wuta wuta ta karfe miya ta dahu ta sha man shanu da yaji ta ci kayi lafiya wannan zaman da mahaifiyarka sai a cikin gida sai maka wannan hidimar ibada ba ba da lokaci ba don haka wajibi ne mu faɗaka akan cewa zama gida domin tarbiyyar ƴaƴa ibada ce ba wai sai ki ce yanzu in yi digiri in koma an zauna a gida Ha, mu ne a nan Najeriya muka fassara digiri wai ana yin shi dan aiki shi bature da yake digiri yana yin digiri da ilimi kuma babu yadda za a samu aikin tarbiyyar mai digiri a cikin gida ba zai sha babban da mara digiri ba a ce digirin ya yi amfani ko ke zauna tarbiyyar ya dan haka digiri ce ta ci a banza ba sai kin yi digiri ko diploma ko NC kin zauna a gida kina bai wa ƴaƴan ki tarbiyya domin gidan wata jami'a ce wanda take tantance graduate sun da ba su tafi su bautawa Allah Allah ya wuce sarki ya ce dan haka wannan matsala ta zama rashin zaman gida matsala ce da ta shafe mu mu maza kuma ta shafi mata amma na san laifi bai da ubangiji an fi dora mana wannan laifin mu maza ka tashi ka fita aiki da sassafe ba za ka dawo ba sai da yamma da yamma kana dawowa ka sake tsawa ka yi fitar asar ba za ka dawo sai sha ɗayan dare wata rana wata dattijuwa ta taɓa bani labari ta ce kawayen ka sun zo an zauna ana hira a falo sai ɗan ya zo ana wasa da dariya wani ya babanka sai ce an ba mu da uba kai ya za ka ce ba da uba ya ce ba da uba yaro ya fi shi ke tafi hankalin ke tashi a kanta a gaban ƙawaye ne ke shi da uba ya ce to ne nake gane shi shi ne sai ta tsaya ta mai sharki ta ce to ka gani na farko yaron na shi gari ya waye sanda za a dube su a tafi makaranta da su uban ya koma kwanci ya ga an tafi da su makaranta da safe ba su ga uban san da ba da da su makaranta uban baya nan yana kasuwa ko yana ofis an yi su an tafi da su islamiyya uban ya dawo aiki karfe biyar ya kimba ya sake fita walla asa ya'yan sun dawo makarantar islamiyya karfe shida da rabi uban baya gida sun gama duk abin da za su gama sun kwanta shi kuma ya shigo gida sha ɗaya na dare kuma haka rayuwar ke ci gaba don haka yaushe yawo ya ubari shi kun ga wannan laifin babu shakka ya fi yawa ga mu maza amma kuma salon laifin da ke faruwa yanzu na mata shi ne wanda na fara fashi na muna so a samu daga cikin mataye musulmi wasu suna aiki muna so daga cikin mataye musulmi wasu suna makaranta su yi NCA su je su diploma su je su HND su je su degree amma Allah da kanshi game da abu mafi girma wajen ibada ta aiki bayan sallah ita ce jihadi cewa wa ma na liyan firu ka kafa bai halatta musulmi gaba ɗaya su su fita wurin jihadi bai kamata musulmi gaba ɗaya su je su shiga aikin soja ba ya kamata wasu sun shiga soja wasu sun tafi su yoka domin idan waɗancan sun sojoji sun dawo daga rawar daji a samu waɗanda za su musu wa'azi su karantar da su dole ne zama akwai hikima a cikin rayuwa na ga cewa 'yan uwanmu yarabawa da ke kudancin ƙasar nan suna da wani tsari da ke ban sha'awa a gida wasu 'ya'yan su zama lauyoyi wasu su zama sojoji wasu zama customs wasu kuma su zama education wato malaman makaranta amma mu nan galibi idan babban dan gidan ya zama soja ne kowa ba ya taso so yake zama soja duk gidan ba lafiya to ran da ɗaya bai da lafiya haduwa ba su ta harbe shi dan shi soja ya ce harbi ko ya ya mai ba haka sojoji suke cewa ba su ce su harbi kawai to ya zama ƴaƴa ne guda tara a gidan ubansu duk sun zama sojoji ran da ɗaya kama rashin lafiya sai su ce to a haɗu a harbe shi tunda mu abin da aka koya mana ke dole ne mu zama muna da sanarwa ashe a cikin matan gida sai a samu wata ta zama ita ce uwar gida na da ce uwar gida ba lallai ta zama ita ce matar bani ta zama ita ce wadda take kula da gida amma in zama gida ka shigo gida gaba ɗayan shi babu kowa a gida jama'a sai abna'ul mafatih ya'yan mabudi nake nufi da ya'yan mabudi Sune ne wai yaro ne sai uwar da uban sai siyan yanka makuɗi a bashi nashi su ma kowa ya rike nashi sai da yake abin ka yana nan a kula sun ka dawo ne da shi su ne laraba shi kira abna'ul mafasih ya'yan mabuɗi Allah ma wani yin sarki ya yi kuma kamar yadda kuke ba ni son kawai lashe kawa ina ganin ya kamata in fara kokarin tattara ina wa domin tsarkare nan da taron ba da wadataccen lokaci domin an sa tambayoyi da ƙarshe suna kiran zuwa ga wata suna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya dora annabi a kai wanda shi ma ya gaje ta ne daga baban shi Ibrahim kirki yi wa ƴaƴa addu'a ta gari da kuma fatan ƴaƴan su zama mutane kirki ku saurari Qur'ani ne Allah ya ce Allah ya ce annabi Ibrahim inni ja'ilu lin-nas imama zan nada ka zama jagoran mutane nan da shi annabi Ibrahim ya ce wa min zuriya ya Allah daga cikin ƴaƴana ma su ma a samu jagorori sai idan ka zama malami kana fatan ƴaƴan su zama malamai ko a samu malamai da cikin ƴaƴan ka ashe in kin zama mai da'awa kina fatan daga cikin ƴaƴan ka a samu masu da'awa to matakin farko shi ne fatan alheri a zuci mataki na biyu fa shi ne yi wa waɗannan yaya ainihin addu'a addu'a nan ta gari ba nuna ba imam muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum لا تواخذ من الله ساعة يسأل فيها أطاع فيستجيب لكم النبي يجي كم سكي في الوقت كاونا كمونا الدعاء karki sake komai bacin rai kike ni na shiga uku na lalace karki sake ki faɗa ka karki sake muguwa addu'a ce kike wa karki domin duk wanda kika ji yana cewa na shiga uku karya ne kuma bai shiga uku ba tukuna shi yasa yake fari in aka shiga uku ba a iya ba ta faɗuwa me ke ce shiga uku mata ne a kasar Hausa ake samun mata masu kwari da lafiya kowace ta samu ta ɓarya su uku su rinka ainihin daka a cikin turmi to ki ɗauka a saka cikin wannan turmi mata uku suna dakawa shine shiga uku wannan ta buga wannan ta daga wannan ta buga wannan ta daga wanda ya shiga wannan halin zai iya faɗe ba ya faɗe ba ki shiga bane dan haka kike faɗe dan haka ki ne cewa ke shiga ku sannan annabi ya ce kar ku yi ayyan ku mugunyar addu'a kar ku yi dukiyar ku mugunyar addu'a kar ku ce wannan mota wannan mota kurki na ne mota kar ki faɗa haka kar ki ce wannan gida gidan nan Allah wani rai da gidan nan karki faɗa haka wala ta da ala amwali la tuwa su min Allah sa'a manzo Allah yake dan kada ku yi sai da lokacin da Allah yana cikin karban addu'a akwai lokuta wanda da an karba sai Allah ya amsa to karki addu'a ta zama daidai da wannan lokaci Allah ya mutu da ke daga cikin abubuwan da nake so in bi da wannan wa'azin nawa shi ne iyaye su yi kokari su daina rikici a tsakanin rikici a gaban akwai rikicin uwa da uba a gaban yaya yana faɗe tana faɗe yana faɗa mata bakan magana tana faɗa mata bakan magana yana hararar tana hararar a gaban yaya wannan ne halarta ba yana rubuta tarbiya yaya ya lalata na biyu shi ne ka zaunar da ɗan uwar ba ta wurin ka rinka tura masa zaki na uku shi ne ki zaunar da ɗan uban ba ya wurin ka rinka tura mata zaki waɗannan suna daga cikin matsalolin da iyaye suke haifarwa a gaban yaya to dole ne a nisanci wannan sannan a guji tuska da warwa shi ne ki faɗa mata kaza sai kuma ta gaske ba haka kike yayin da ita ce mata ka tashi tana sallar dare sai ku kwana ɗaki ɗaya ita karin ka tashi tana sallar dare sai kuma ba ta taɓa ganin ko sosai ba yayi yi wannan sa'annan a yi takasansan da 'ya'ya 'yan mata da ainihin ake aika su kasuwanni da kuma wannan ni'ima da Allah na maɗaukaki sarki ya sauka mana ta zamani ita ce abin da yau ake kira information and communications technology ni'ima ce Allah ya saukar mana ta hanyar samar da bayanai a sauƙaƙe da kuma samar da sadarwa a sauƙaƙe kowa ya san mun rayuwa a sannan a lokacin da sarkin musulmi sai ya ga wata sai a kwana biyu sanarwar ba ta zo daga ta zuwa kan ba saboda ne saboda sakasar system din a lokacin analog bai lalace ba amma sai ya aiki kwana biyu a yau waya ta sadarwa ta zama mai sauki a yau wannan wa'azin da ake yi shana idan ana son duk duniya a kalle shi a tashoshin talabijin za a kalle shi idan ana son duk kafofin intanet a kalle shi za a kalle shi wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce to a yi taka tsantsan da bala'in da za ta haifa sanda kika sai wa yarki laptop kika je kika yi mata rijistar da ainihin intanet ko kin nuna mata tarbiyya game da abubuwan da ya kamata ka rinka browsing domin a Najeriya babu restriction in terms of flow of information kwararowar labarai da bayanai a Najeriya komai ma ya shigo ba abin da ya shafe su graphics ne hotunan ba ne blueprint everything an gyali Kukin sai wa yanki laptop saboda ta tafi tare da zamani kin sai mata handset yarki tana da digital camera yarki tana da bai tana da kuɗi tana da account da waye da waye kuke turo mata kuɗi cikin account su ki binciki wannan me yake ke duba a computer ki wannan ki dubi pictures my pictures na yarki bangaren hotuna bangaren my documents bangaren my favorite duk ki je ki me yake kike tsarawa sistan ya kamata wata ran ki shiro ɗakin ta ce ni ko laptop ne lafiya ma mun ce ni ko mun ta ne ko ba shi mai mata ba sai bayan kwana biyu haka sistan ya kamata ki kwace hansa sai kai ki ba za ki ba ta ba sai bayan kwana shida ki ga waye ke ki bugo mata waya wannan text ne ke shigo mata wannan ba wajibi ne Allah ya dora mana idan ba haka ba to ki hana ta mallakar waɗannan abubuwan ya ci mata sauki sai ma ya ci daga ƙarshe suna fatan Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan taro namu ku da kuka haɗa shi Allah ya saka muku da alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki malaman da suka zo suka ba da gudunmawa da kuma waɗanda tun farkon wannan asiri suke ba da gudunmawa Allah ya saka musu alkhairi a wannan wurin ne zan shi sai na addu'a da ɗan uwa malam Ja'far Muhammad Adam Allah ya Allah ba shi jalan Firdaus yana da cikin malaman farko da sanina ya fara ainihin goyon bayan gudanar da irin wannan tafiya da zuwa yana gabatar da wa'azozi a garurukan da ake Allah ya mu Allah ya ba shi lada Allah ya kai shi martaba ta shahadawa ko kuma Allah ya tsara muku farkon zuwa ana tsara su malamin Usman sai shi ce malamin nan ba sa sassautawa ne kullum ko ina za shi fashe saboda sai malamin Islamiyya amma nan da shi ka zama malamin da'awa za ki yi dubu biyar da ƙauyukan maguzawa kina musulunci da su kina raba musu idan wani ya ji labarin sai ya juya labarin ka ji ka fashe muka da maula ta ba mu ya fara da ba da shi da ba ba ta ce da shi ba ko kuma kan je ji da kuma da cewa annabi da kanshi akwai san da yake a zuciya ne Allah ya ce fa la'allaka ba ta kun da ala Allah yu'minu bi hada

ba a kura wannan aikin aka yi har aka zuwa daga musulunci ne kuma dole ne ya fi isar da shi wato batu na sai a cikin rishi ne abin da ya kawo musulunci wannan yankin tun daga madina ya fara ainihin aiki har sai da su cikin garin mai dubu jama'a uku batu na nafi al-fil sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ratso sahara har ne su cikin garin maiduguri da take jihar borno a yau da an ce miki ko ya ta zuwa najeriya da ce ne allah ce akwai yan uwanmu daga cikin mahalarta wannan taro waɗanda ɗan da su shigo wannan gari na mina suka haɗu da ainihin kadari wasu su da dama sun ji rauni wasu karere suna asibiti Allah madaukakin sarki ya ba su lada Allah ya ba su lada na jihadi da duk wani jini na su da yadda na kasa ba na son kawai na a yi hawa da na abu da ya sa kuma ya fata Allah madaukakin sarki ya kai mu baki Allah ya sa a tsoye shi a shawar da su kai na insha Allah ta'ala sai ba Allah ya ba su lada da shi a shawar da su kai na insha Allah ta'ala

zo ya kai masu kuma abin da ba sani ba idan an yi da kiyama wurin shiga a san Allah ya zai shiga ba ku da zai shiga kun yi aure kun yi ana shi ma ta kansa ta kansa yake gobe kiyama saboda haka kuma ku yi kokari ku samu kila ana samun ladan tafiya da kawai yayin cikin jona kuma babu kori kun ga musulmi da ma da ya kamata da su karfi dai ya yi كتاب الصلاة الذي أحسن الصلاة أنا أعمل صلاة في كلية كي أعمل أي ما معنى صغير وكذا وأنا بأسيني إلى الآخر يلا ولا يكاد صدق أنا أصل إلى الثالث في ميزوك كتاب أصل وكيل يعني بأحسن من جبال يقول جديد كل أنا أمور كيف يسمون الرجل صلاة الجمعة وين كيف يسمون الرجل بعد أن صلى الله عليه وسلم sai ke ma ke zama daya sai ta zama mutum ya kiri wanda yanzu an Allah wannan wata da aka yi da kaza da kaza ya sa wani ba ga wani kasan na ma da misali sai kun yi mana alheri ya sa da babu lokaci dama na ce muku wa'azin ma da za a yi na duniya zo da alheri sai da ka shi alheri musulunci fa'i gari da za ku kwana da ana zuwa ana zuwa iya da roƙi wani dalibin idan aka ce za a yi wani taro matan komishina ko kaza ku je da polis ke bige bige a je a taro mota a yi kaza a gyara kuma ba aka ce wani abu da kawai sai ta ta da ke area saboda haka ku zama masu iman da ba sa san iman da sassi duk wasu da kaje kake daidai da malam sassi in ki fita da awali yayin da kike sabba an sami lafiyar hana wata da shi